jama'a ku da wannan lokaci ku da zuwa ga shirin sashen hausa na murar amurka wannan hantsi kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin a ko ba haka ana jin mu a gidajen rediyo da dama a nijar da suka hada da amfani da sarauna da fara da noma da da da kuma niyya a birnin gwani. Turjima Ali Mustapha Sokoto ta da Baba Yakubu Makeri muke tarbon ku ga shirinmu na biyu na wannan safiya. Bayan kun gama je labaran duniya za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya inda za ku ji fadin da aka yi wata abuci. Amma kafin sannan za mu ji rahoto ne kan san tambayar da aka yi wa shugabannin Tijjaniya da suka ziyarci shugaba Muhammadu Buhari cewa shin izala ce ko Tijjaniya shi Buhari ya falakanta kanshi da su. a shi shugaban kasa tun asali kowa ya san nan mutanen mai musamman yau har wani yake gaya mun ca ah, ma da kuke da salatul fati na ga shugaban kasa da shi yake a ah, ta da ban ya iya salatul fati amma dai ka san yanayi su yan tijjaniya yawanci malaman su addinin su ya dame su da kiran su wajen wa'azi mu zamu da harkan duniya ba don su ba sa irin wannan shige-shigen To sai a dakaci zuwa wannan rahoto tare da shirin jaridun kasar Kamaru da kuma ra'ayoyinku duka bayan labaran duniya. assalamu alaikum wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya ya ba da wani hasashe mai ɗaga hankali akan makomar birnin aleppo a jiya talata a yayin da faɗa ke ƙara zafi a birnin inda fararen hula da dama suke arcewa daga wurin wakilin na majalisar ɗinkin duniya stefan de ya ce wannan ƙaimi da sojoji ke ƙarawa a wannan yaƙi yana kyautar zaton yankin gabashin aleppo ba zai yi karko ba da yake jawabi a majalisar kasashen turai mistura ya ce a kulli yaumi sojoji suna ƙara kutsawa a cikin wannan yanki wannan kashedi na da ya biyo bayan munanan hare-hare ne da sojojin gwamnatin siriya ke kaiwa wanda ya tilasta wa kimanin fararen hula 16,000 arcewa daga gidajensu kuma dubbai za su biyu sawu a cewar majalisar ɗinkin duniya ƙara zafi da wannan fada ke yi ya sa fararen hula Ah, suna barin gidajensu babu komai a hannunsu kuma suna fadawa cikin wani hali na fargaba in ji jami'in kayan agaji na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien birtaniya da faransa sun yi kira da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gaggauta shirya zama akan wannan kisar kiyashi da ke ƙara ta'azzara a jiya talata ko kuma yau laraba jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali churkin ya ce wannan kira da kasashen yammacin duniya suke yi wata farfaganda ce kawai to kungiyar isis kuma ta ce abdulrazak ali altan matashin nan dan kasar somaliya da 'yan sandan amurka suka ce ya kai hari da mota da kuma wuka a jami'ar jihar ohio a ranar litinin sojan kungiyar tasu ce wanda kuma ya ke amsa kiran auna mutanen kasashen duniya masu hannu a rundunar sojojin haɗin gwiwa da amurka kewa jagoranta da ke fafata a wasu ƙasashen ketare an dai dora wannan jawabin nasa ne akan dandalin amak na yada labarai ta kungiyar 'yan bindigan asis ta taba amfani da irin wannan kirari a wasu hare-haren da aka yi can baya sai dai babu wani martanin gaggawa da aka ji daga wajen hukumomin amurka kan wannan sabon ikirarin alton da ya sa sakonni a kan shafinsa na facebook mintoci kafin harin na ranar litinin shekaran jiya kenan inda yake zargin amurka da laifin kashe musulmi a kasashen waje yana kuma jinjina wani shehin malami na alkada wato anwar al'awalaki a matsayin jarumi kamar da 'yan sanda amurka da suke ga kafofin watsa labarai har zuwa yau hukumomi suna kokarin su gano dalilin da yasa shi wannan matashin ya kai wannan hari a can jami'ar da ke birnin columbus amma kuma a bayanin da ya dora a shafinsa na facebook din ya ce yana so halaka miliyoyin abin da ya kira kafirai domin ja amurka burki daga wani abu da ya kira tsoma baki da take yi a harkokin wasu kasashe wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an samu rahotanni da ke nuna cewa an kai hare-hare sun kusa kai 900 na nuna tsanuwa tsokana tozartarwa nuna bambancin launin fata da sauransu tun kwanaki goma bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a nan amurka a cewar wata cibiyar lauyoyin baƙaƙen fata mai lakabi ta south poverty law center ko kuma splc a takaice bayan da aka tara sun nuna cewa masu kai hare-haren sukan kira sunan sabon shugaban da aka zaba a lokacin da suke kai harin kamar yadda wani rahoto mai take kwanaki goma bayan zaɓe. wannan cibiya ta splc a takaice ta ce ko da yake irin waɗannan laifuka na nuna ƙiyayya da nuna bambancin launi da kuma tsokana ba wani sabon abu ba ne a nan amurka duk da haka akwai mutane da yawa da ke ƙorafin cewa ba su taɓa ganin irin wannan tsangwamar da ake nuna musu ba to ta wani gefen kuma shugaban amurka mai jiran gadon donald trump jiya ya fito yana kiran cewa sai a samu wata hanyar hukunta duk wanda aka samu da laifin kona tuta amurka a lokacin wata zanga-zanga yana da kiran ne duk da cewa kotun kolin amurka ta yanke hukunci tuni cewa kona tuta wani nau'i ne na yancin bayyana ra'ayin dan kasa wanda kuma kundin tsarin mulki ya bashi wannan hurumi a wani sako da ya dora a kan shafin nasa na twitter trump ya ce bai kamata a kyale kowa ya dinga kona tutar amurka ba idan kuma har mutane suka aikata haka ya ce to a kamata a musu hukunci watakila ma a kwace yancin mutum na zama dan kasa ko kuma a jefa su gidan yari har na tsawon akalla shekara guda sai dai bai a yi gaggawan gane dalilin wannan sakon da shugaban mai jiran gado ya dora akan shafinsa na twitter din ba wato ba gane dalilin da ya sa ya haka din ba to amma na shi dai ya zo ne kwanaki bayan wani mataki da wata jami'a a jihar massachusetts ta dauka na sauki tutocin amurka banda aka tumci wasu dalibai nata da cewa sun kona tuta amurka din domin sun yi fushi da ganin cewa shi donald trump din dan republican aka zaba ba hillary clinton ba yar democrat shekarun jiya lahadi wasu tsofaffin sojojin amurka da kuma wasu mutane masu zanga-zanga sun shirya gangamin nuna adawa da kudurin jami'ar na kyambarin tuta amurka ta tashi a cikin makarantar hampshire college da ke can massachusetts to kamfu labaran duniya daga sashen hausa murar amurka ne a washington dc to ba da lashin tsakanin tijaniya da izala wacce ce shugaban najeriya mahmudu buhari fita alaka kansa da su shugaba muhammadu buhari na najeriya ya karbi bakuncin shugaban dariƙar tijjaniya ta duniya wato sheikh sharif muhammad kabir ibn muhammad wanda ya ziyarce shi a abuja ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin 'ya'yan shugaban tijjaniya ɗin na ƙasa najeriya wato sheikh ibrahim ɗahiru bauchi ga malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya bayan da aka kammala taron tsakanin shugaba muhammadu buhari da 'yan ƙungiyar ta tijjaniya ya nuna musu cewa duk yadda ake zato wato sha'anin taɓarɓarewar tattalin arziki da sha'anin gudanarwa a Najeriya ya kai ya wuce haka wajen lalacewa an samu gagarumin matsaloli wanda ya zayyana su wanda na tsaro na su boko haram na rashawa da cin hanci da kuma waɗanda suke ganin man fetur ɗin da ake gadara da shi a Najeriya na su ne fiye da suka ga dama za a yi da Kamar an ɗinki wata baraka ce da ake hasashen akwai ta tsakanin 'yan ƙungiyar nan ta Tijjaniya da shugaba muhammadu buhari wanda ana ganin kamar ya mai da hankali akan mu'amala da 'yan kungiyar izala ta najeriya idan wannan baraka akwai ta mu ba mu santa ba ba ma jin ta ba ma ganin ta ina dai so in tabbatar maka cewa manya manyan malamai ne suka zo masa wasu su daga alkahira wasu su daga morocco inda cibiyar wannan kungiya take wasu su kuma manya manya daga nan najeriya waɗanda yake dama shi shugaba muhammadu buhari ya san shugaba muhammadu buhari ya ɗauki duk kungiyoyin na addini bai ɗaya ma wani cewa a ya fifita wani akan wani a duk yadda muke gani kuma a yadda aka san a waje ɗaya kuma na ji ta bakin ɗaya daga cikin wakilan sheikh dahiru bauchi wato ɗansa ibrahim dahiru bauchi yana ƙara mun haske dangane da irin muhimmancin da suka baiwa wannan ganawar da 'yan ƙungiyar tasu suka da shugaba muhammadu buhari to alhamdulillah kamar yadda shi shugaban ƙasa ya nema yake da allah shehunai su gaya wa mutanen su cewa ya samu Najeriya cikin wahala ya ce kamun ya zo shekarun da suka wuce man fetur ana sai da shi dala ɗari har ɗari biyu sai gashi a zamanin sa ya zo zamanin da dala talatin da bakwai ake sayarwa to shi sa wannan wahaloli da ake ciki kuma babu waɗansu kuɗi da gwamnatin da suka ajiye kuma ya sake cewa zuwan sannan ya zo har ya sa kush wajen guda cikin 36 da ba sa ma iya biyan kudin salarin su sannan yan kasa kuma su yi kokari su gaya wa almajiran su cewa a koma noma a samu da yadda kowa zai rike kanshi. a daidai wannan lokacin za a iya cewar an samu jituwa da fahimtar juna tsakanin dariƙa ko da ita fadar gwamnati ganin cewa ana ta ganin akwai takon saƙa tsakanin ku da shi har kuwa sun kuna zargin cewa ya mai da hankali ga 'yan izala saɓanin ya rungumi kowa da kowa a matsayin ƙungiya ce ta addinai. a shi shugaban kasa kan asali kowa ya san nan mai musamman yau har wani yake gaya mun ah malam da kuke kanta salatul fati na ga shugaban kasa da shi yake ah ba ina ban ya iya salatul fati amma dai ka san yanayi su yan tijjaniya yawanci malaman su addinin su ya dame su da kiran su wajen wa'azi ba damu da harkar duniya ba su kuma ba sa irin wannan shige-shigen da shi siyasa wanda ke kusa da shi da shi zai fara shi wanda kusa da shi ma masa yawa ya gama da su bare ya kira wani mu dai dama mu al'amarin mu tijaniya mu bi na gaba ne mu kowa ya zo a gwamnati za mu bi shi Allah ya mu cika bi wanda yake hukuma Malam Ibrahim Dahir Bauchi kenan ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar Tijjaniya da suka kai ziyara a fada gwamnati inda aka gana tsakaninsu da shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa Amurka a abuja najeriya a cikin hakan dai kai wani baban wani kuma bai gushe ba ya yi wani kakan wani allah da To a gaishe ka Umar to muna shirin ciki da gaskiya da ra'ayoyinku har ma da sharhin jaridan Kamaru amma sai bayan an ji wannan. masanin ko'ina kai na saka kadiri kai kayo na ƙauye kai yi mutanen gari a cikin mutanen kai wani attajiri a cikin su su ma ka ɗauke marar hankali shi makiri wani ko musulmi ga wani can wani gashi cucu sai ka cire hankali a cikin hakan dai kai wani baban wani kuma bai bushe ba yayi wani kakan wani Allah da tsari yayi wani yara su ma ya kwashe hankali tuma da latu jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka ne daga birnin washington dc da muke karfe biyu da minti goma sha biyu na dare fa yanzu kuma ga mita shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu taɓo wani batu ne mai tayar da hankali na mutanen wasu ƙauyuka da ke cikin karkara a gundumar Yola Doka a jihar Bauchi. Wannan karkarar tana tsakanin garin Bauchi zuwa garin Das. A wani ƙauye mai suna Muyangal akwai wata baiwar Allah mata aure da wasu sanannun mutane a wannan ƙauyen suka bi dare suka je suka yi mata fyaɗe a lokacin mijinta baya gari. suka kuma gargaɗe ta cewar za su kashe ta muddin aka ji labari. Daga baya sai ta kai ƙara kan ita ba za ta yarda da wannan cin zarafin da aka yi mata ba. Aka kama uku daga cikinsu waɗanda ta iya gane su, na hudun dai ba ta gane shi ba. Bayan da aka kai su a gaban kotu aka ba da su kuma sun sake komawa suka yanke wa mijinta hannu a zaman kashedi na abin da za su iya yi mata. duk da irin barazanar da wannan mata take fuskanta dai har yanzu waɗannan mutane suna nan suna yawon su a cikin wannan karkara bari mu faro daga kan wannan mata da kuma yadda wannan al'amari na fyaɗen ya samo asali sunana amina dauda wanda aka fi sani da bebe ina munyangal nan muna munyangal to sai ran ne eh me faru abin da ya faru shine ran juma'a na je kasuwa na ta kamar wata nawa kenan wace juma'a ni ba san kwanakin watan ne ba watan takwas eh to ne ta yi na je kasuwan yawon doka na ta da tattare na kunshi misalin sha ɗaya sai shi soja umaru kenan umaru soja shi ya fara zuwa wuri na ya same ni ya sallama shi na farkon zuwan sa bai shiga cikin ɗaki ba sai ya leka haka ta windo sai ya yi sallama sai na ɗaga kai na haka sai ya sa ka ya sallama sai na nashe waye ne sai ya shi wani ne na wani kamar wane ne kenan sai ya shi mun yalli ne to akwai wani yaron da muna tare da shi a wurin ana shi masa yalli to ni na ɗauka ma yallin ne in sha yalli lafiya yanzu na ganka nan yanzu kake tafiya sai ya shi mun kalau ina fitowa bakin rumfa sai na samu ba yalli ba ne sai na ka umaru ne da takalman sa hannu da sandansa da wani jakansa haka yana rataye da ita ta baya daure ta ta igiya rama ah, ya nufe masa sau jakalau na ganka ka nan ya shi mun lafiya ya zo ne ya gaishe ni saboda mai gida na bayan nan sai na ce masa amma yanzu da daddare ka zo nan ya ce eh, ba wani damuwa karin damu na ce masa to ba damuwa ina tsaya rumfa muka gaisa da ya ce na ce masa to ni ba zan koma kwanta sai shi a ya zo ne wuri na mu samu wuri mu zanna mu hira da shi ya masa hira shi eh, ya hira shi na shi irin nan anya ya sha mu je dai karin in daga hankali ba wani abu yana so kawai da shi mu zanna mu hira Shi shikenan sai muka fita kofar gida haka waje muka zanna muka yi zama da shi muka hira da shi sosai da ni da shi muna zanne yana gefe ina gefe haka ya gaggaya mu maganganunsa dai daban-daban dai don a lokacin mu akwai wani bafulatanin da aka tsara ta gefe mu ta wannan karin mu din nan eh, to shi da ma san wannan umar sojan ya saba ne ya zo ku hira da shi haramun ni kama lokacin da mai gida na yana nan din nan ma ina ganin ba na shekara sha hudu tun da nake gidansa ba taba ganin umar soja mu ko mutuwa aka mana ko biki muke yi ko rashin lafiya ban taba ganin sa ba sai wannan karin to bayan kun hira me ya faru bayan mun yi hira da shi sai ce mun to shi yanzu bai zai tafi ba sai ya ya lalata da ni kafin ya tafi na ce masa bai zai yi ba sai shi a shi ba tun da ya zo fa bai zai tafi ba kara ma yadda kawai na ce masa a sai ya shirya tambo guda biyu sai ya bani irin manyan nan haka me tambo irin shinkar din nan da ake mm. taunawa sai na ce masa ni fa oh, time bomb eh ya bani ya in she na she masa tun da ya bani na gode ya zan shi sai na rike tambon ban shi ba daga nan sai ya kama hannu na ya ja ni sai mai da ni shikin wani dakin mu haka daga nan ma sai ya ajiye jakan san to jakan nan ina ganin wani abu ne a shikiya ne oho amma ina ganin ta dai da nauyi shikenan ya yi lalatansa da ni ya fita ya fita kenan a nan a cikin gidan sai ya fita ya fita kenan abun bai kai minti ɗaya ba ma na shiga wannan ɗaki inda yaran mu suke na kwanta sai na sake jin kuma wani ma ya shigo na buga kofa haka sai ya shigo sai na ganshi da bindiga yana zuwa sai ya shirya hulansa ya haska fiskan ya shi in kalle shi da kyau na shaida shi kuwa na shi ban sai shi ba ya shi in na san shi ya shi mun to sai ya samun bindigan anan haka girji na sai ya shi to ya zo wuri na ne me ya sa na hana wannan yarinyan wajen mu tafiyan ɗakinta ya na ni ban hana ta ta tafi ba hakurin da na ce amun ma ba wai a cikin wani tashin hankali na ya ai hakurin nan fa a cikin fulatan shi ne na faɗa sai ya ce to maza mazan tashin bashi dubu ɗari na ce masa ni ba da dubu ɗari ya ce ba bashi fa na ce masa ba ni da shi ya ce to in ba da shi ya zo da niyan zai harbe ni ne na ce masa ba damuwa in haka Allah ka dama mai na iya yi ya ce to abin da za a yi yanzu ɗauki ɗan kwali na da taburma mu fita waje na ce masa a ni kan ba zan ɗauki taburma ba ya ce har ma yana magana ina amsawa ya ja bindiga ya ce zai sake mun bindiga fa wurin na shiru ban sake magana ba to shi kenan dai ya tunkuda ni dai muka fita waje muna fitowa waje na samu na su biyu suna tsaye kuma a tsakiyar gida shi na farko din a a shi umaru kan ya riga ya fita ai mhm. shi ya riga ya fita wa'annan kuma sun bi bayansa sun zo su uku suka shigo ɗayan shi ya shiga wanda ban san shi ba shi ya fito da ni to he na samu nan ɗaya waje mhm. ina fitowa waje sai na shaida wa'annan mutanen su biyu mm, kamar wa kenan um, shi usman da auta sai na shaida su dan hajiya ina kallon su sai shi mai bindigan sai ya mun mari biyu shin ta ina kallon su ina kallon su akan me akan na gane su kenan in na gane su in faɗa kawai don kar ma su tafi daga bayan faɗa in na gane su kawai su kashe ni kawai su tafi na ni ban gane su ba suka ce in na gane su fa in faɗa na ce ni ban gane su ba to wajen shi wanda ban san shi ba shi ya ja ni ya tafi da ni bakin jeji shan gabar da gida shi ya je kwantar da ni a wurin shi kan daga mari biyun nan fa abin da ya mini ya ja gefe ya zanna sai ya bar ni da wa'innan guda biyu to a wajen suka gama abin da za su yi da ni suka tashi suka koma gefe aka suka zanna ya suka kama dariya ina kallon su Ya suka shin tashin koma gida amma gargaɗin da za su yi mini in na kuskura na faɗa to a bakin raina ko da mai na ya dawo na kuskura na gaya masa suka ji maganan nan to za su dawo su kashe ni ko ma yaya aka yi to ka gani kuma a hakan ne na ce to ai tunda dai sun ce za su dawo su kashe ni bai kamata in rufe maganan nan ni tunda na san su mu shine na je na gabatar da maganan abin yan danga muka tafi shawar mu muka na gari na jama mm. a dunnan yankin yola dokan ne eh marafa kenan ana ce masa marafa mutumi mhm. shi dan danga din eh mhm. to sai ya ce mu je mu gaya masa sarkin mu muka je muka gaya masa ya ce to shi yanzu tunda masu laifi ba ta yankinsa suke ba bai kamata yanzu ya ɗauki wani mataki ba yanzu mai mashin ya ɗauke ni mu je shan inda masu laifi suke a je a yi magana a wurin to shi kenan sai su 'yan tanga suka tafi nima kuma yana tafi gida kafin mu tafi kafin masu kenan to da na je gida na kwanta ma ni ban fita da wuri ba har sun haɗu a shan sun tattaro masu laifin gaba ɗaya sun tara su wuri to he shi marafin ya ɗauki mashin ya zo same ni ya ɗauke ni muka tafi shi a wajen masu kenan sun kamo wa'annan masu laifin eh sun kamo su su nawa su uku suka zo da su tunda ɗayan ban san shi ba ba su faɗe shi ba mm, amma shi ma na cikin wanda aka kama a'a ba jiki su ukun nan ne kawai wanda na shena sai da sun so suka kama shikenan sai muka zo muka sanna wurin muka yi magana te na kawo tambon da ya bani da ya tashi ya bani ɗari da hamsin ishewan jinsi kilif na kawo shi gaban sarkin an same shi kuma an tambaye shi sai ya shi wallahi bai je ba ana shikin haka dai ana shikin masa tambaya dai to sai ya gudu a gaban wannan sarkin shi umaru waje kenan to da gudu sai aka ɗauki sauran su biyu kenan auta da usman aka tafi da su aka je shan to a lokacin sun ce mu tafi shan to ba mashin kuma gashi dare ya yi yana ce to tun da dare ya yi ni zan koma gida sai gobe na koma gida da safe muka yi sammako da ni da wan miji nan kenan yaya muka tafi shan din sai muka je muka samu ai har sun ba da belin su ma sun koma gida gida suka kwana su da suka bada belin su su yan tanga su suka bada beli wanda suka kamo sun su suka bada eh, beli su wanda suka kamo sun su suka bada beli to kamar yadda muka ce a bayan da aka bayar da belin su wannan magana ta kai har gaban kotu a Bauchi inda waɗannan mutanen suka nemi lauya suka kuma fara kawo cikas ga wannan batu suka kuma je suka sare ma mijinta hannu a kasance da mu a shiri na gaba domin mu ji abubuwan da za su wakana. To Allah ya kyauta to kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na Amurka ne a Washington DC yanzu kuma bari mu ji abubuwan da jaridan kamaru suka taba. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Detente, an da babban labarin ta ta yi mana sharhi kan yadda waɗansu suke fasa kwabri da kayayyakin yakin da yake fitowa daga ƙasar Libya da ma manya-manyan motoci na ƙawa, an da yanzu haka suke ta hada-hada su a ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma suna cin gashin su babu babbaka. Sai kuma jaridan nan ta Dista, an da ita kuma ta labarta mana cewar magatakardan ƙungiyar masu yawon buɗe idanu na duniya WTO Talib Rifai ya ziyarci ƙasar jamhuriyar Kamaru da tawaga shugarsa ya ce wannan ziyarar nasa zai haɓaka ɓangaren yawon na buɗe idanu a ƙasar jamhuriyar kamaru kuma za su samarwa kamaru maƙudan kuɗaɗe na shiga za mu leƙa jaridan aeroplus anda ita kuma ta ruwaito mana cewar shugaban ƙasar senegal makisal ya kawo ziyarar wuni guda a ƙasar jamhuriyar kamaru domin ta'aziyya ga shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru fondiya na hatsarin da ya faru na jirgin ƙasa a garin izeka da kuma yanda shugaban ƙasar ya jajirce wajen yaƙi da yake yi da boko haram a can jihar arewa mai nisa kuma ya sake jaddadawa shugaba biya cewar abdullahi batili ministansa shi ma yana ƙoƙari ya zama magatakardan ƙungiyar haɗin kan nahiyar afirka yana buƙatan shugaba biya ya goya masa baya sai kuma jaridan nouvelle expression an da ta tsegunta mana cewar yanzu birnin bamida ya zama birni ne wanda ake ganin cewa 'yan adawan ƙasar ta kamaru sun mamaye birnin domin a yanzu haka jam'iyyar sdf ta john burundi da upc da jam'iyyar cpp ta kawala sun gudanar da wani zanga-zanga na kin gwamnatin mustabiya amma jami'an tsaro ba su ce musu uffan ba za mu leka jaridar nan ta lokamrun matan anda ita kuma ta labarta mana cewar firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru musta filimonyan ya sauka a birnin na baminda domin samun matsalaha da ƙasar ta bijiri kanta a ciki amma abin yaƙi cin tura sai kuma jaridan kalara anda ita kuma ta bayyana mana cewar tsohon darakta janaral na gidan talabijin talabijin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru crtv mendoze ya yi kira ga babban murya da shugaba biya da ya yi wa allah da annabinsa ya sako shi daga gidan yarin da yake karkame a ciki wanda yanzu haka ya kwashe sama da shekaru biyar ba a yi masa shari'a ba za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridan integration anda ita kuma ta tsegunta mana cewar ƙungiyan 'yan ta'addancin nan na boko haram waɗanda suka addabi jihar arewa mai nisa sun canja salon yaƙi da suke yi da dakarun tsaron ƙasar kamaru da ma sojojin karo-karo Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba. Nan karfe biyu na dare ne a Washington DC yanzu kuma sai sakonninku. Salamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello, amma hukumar Don da jihar da Yan majalisar tarayyar Najeriya ke shekarun tsayawa zaɓe na gwamna zuwa shugaban ƙasa wannan ba shi ne matsalar na najeriya mu dai samu ya zama an samu zaɓe ta gaskiya da gaskiya a kasarwa demokrasiyyar najeriya mara ta yadda kuriyar talaka zai tafi a kaucewa siyasa da zaɓe ne ɗauki ɗaura sannan kowa ƙasin kanku yau ana neman shekara ɗaya da rabi da hawan shugaba muhammadu buhari kan wannan tare da mulki wadda ya samu halin da zai take ciki sai dai a ce a assalamu alaikum murya amurka daga alhaji manir dan uwa mai allah na garin jega ina jinjina da ba da shawara da girmamawa da shugaban ƙasar mu janar muhammadu buhari sannan ina roƙon allah ki ƙara ma lahiya da zurfin tunani don ka ceto 'yan najeriya ku ko talakawa ku yi haƙuri ku koma noma da kiwo da aiki ga nan duk wanda ya samu ku nemi haƙƙinku wallahi duk wanda ya zaune ya da ka kuli kuli na soyuwa cikin man gyada haka nan za ka soyu salamu alaikum sunana muhammad zalanga makwala tseja jirawa najeriya a gaskiya ni a ra'ayina wani yadda gwamnatin ta ke cewa za ta jawo fitar daga nijar zuwa kaduna ni a shawarata gaskiya ba haka ya kamata yi ba kamata a yi gwamnati ta nemi man fetur nan a arewacin najeriya ko a sokoto ko a kano ko a jigawa ko a borno ko a bauchi ko a filato wannan shine abin da ya kamata in an duba in ba a samu wannan mai ba an tabbatar babu sai a je a kashe kuɗi ko nawa ne domin a jawo man nan a kawo shi kaduna amma yin wannan aiki ba tare da an bincika ko za a samu arewa ba gaskiya ina gani akwai matsala na gode a huta lafiya muhammad zalanga makwalla haɗe jajigawa najeriya to ma da tun sai labarai a takaici wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya ya bada wani hasashe mai daga hankali akan makomar birnin aleppo a jiya talata a yayin da fada ke ƙara zafi a birnin inda fararen hula da dama suke arcewa daga wurin wakilin na majalisar ɗinkin duniya stefan de mistura ya ce wannan ƙami da sojoji ke karawa a wannan yaƙi yana kyautar zaton gabashin birnin aleppo ba zai yi karko ba da yake jawabi a majalisar kasashen turai mistura ya ce yomi sojoji suna ƙara kutsawa zuwa cikin yankin ƙungiyar isis ta ce abdulrazak ali atan wani dan matashi ne dan asalin ƙasar somaliya da 'yan sanda suka ce ya kai hari da mota da wuka a jami'ar jihar ohio a jiya a ranar litinin sun ce soja su ne wanda kuma ya amsa kiran auna mutanen kasashen duniya da ke da hannu a rundunar sojin haɗin gwiwa da ake fafatawa da su a ƙasashen ƙetare. To, shi kenan abin da kake da lokacin kenan. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da karfe hudu na la'asari a agogon Najeriya, Nijar, kamar da shadi karfe uku agogon mutanen Ghana muna fata da muku da wasu shirye-shirye. yanzu kan a madadin duka ma'anar sashen hausa na murya amurka musamman shi baba ya ko makeri da solomon abu wanda ya bada umarni da kuma a din mr charles ali mustapha sakuta ne na ke muku bankwana daga nan birnin washington dc inda muke misalin karfe biyu da rabi na dare salamu alaikum